masu saurare assalamu alaikum abdulrahman gamba ahmad ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar wasanni daga nan sashen hausa na radio france international shirin a wannan makon zai tattauna ne game da matakin da gwamnatin najeriya ta dauka na dakatar da kasar daga shiga cikin kowace irin gasar kwallon kwando a matakin kasa da kasa har na tsawon shekaru biyu to shugaban najeriya mahmud buhari ne da kansa ya amince da ɗaukar wannan mataki a cewar ministan wasannin ƙasar sonda dare a wani sabon kokari na daidaita lamurra a harkan wasan na kwallon kwando don dawo wa ƙasar ƙimarta a fannin wasan a idan sauran ƙasashen duniya tuni dai a cewar ministan ta bakin babban sakataren ma'aikatar wasannin ƙasar ismail abubakar aka fada shirye-shiryen kafa kwamitin lura da wasannin liklik na kwallon kwando abdurrahman salisu garba mai sharhi ne kan harkokin wasanni a najeriya ya kuma ce wannan mataki zai shafi matsayin kasar kan wasan kwallon kwando a duniya wannan mataki da gwamnatin tarayya ta dauka ba zai taba haifar da ɗa ido ba asali ma a madadin gyara za a samu koma baya ne matuka saboda kamar kai ne ka yi tuntuɓe ka ji ciwo a ɗan ka sai ka yanke hukuncin ciwo a cire ƙarfa kawai to matakin da gwamnatin tarayya ta ɗauka kenan domin in ana magana ai duk dalilin da yasa aka ɗauko wannan maganan dakatar da duk wani wasa da ya shafi international wato na wasan kasa da kasa a hukumar kwallon kwando saboda rikice-rikicen shugabanci ne amma wannan rushewan ya shafi 'yan wasa na cikin gida zai shafe su wanda suke fafata wasanni a waje zai shafe su macin da suke fita mafi akasarin 'yan wasan yanzu najeriya da suke fafata na kwallon kwando a gurare daban-daban ai daga irin wayannan wasannin kasa da kasan aka gansu aka sai su har ka samu rayuwarsu ta kyau suke taimakon kansu suke taimakon wasu to yanzu an dakatar da irin wayannan wasannin har na tsawon shekaru biyu to a ce yau an wayi gari har za a yi tsawon shekaru biyu ba wani dan wasa daga Najeriya watakila da aka gan shi ko aka bukace shi ko ya tafi irin wannan wasan to kaga an dakushe rayuwar wani generation wato wani rukuni na wasu 'yan wasa to amma ita gwamnatin ta kare kanta da cewa tana wannan daukar wannan mataki ne baya ga maganar da kai cewa a saita al'amura na rikice-rikicen cikin gida za ta ba da dama a fito a zakulo kananan yan wasa wanda ba su yi fice ba a fito da su sannan su fara fafatawa a matakin kasa da kasa a wannan ai shi dama harkan wasa tun tun da haka yake tafiya tun daga kasa zuwa mataki na matakai matakai har aje kololuwa ai bai taba sauyawa ba so bai da alaka da maganar grassroots wato matakin ƙasa zuwa matakin eh, eh, samartaka ko wani abu mai kama da haka har zuwa matakin kwarewa baya da alaka da wannan hidimar shugabanci. To gwamnatin ta Najeriya ta yanke wannan shawara ce a sakamakon rigingimun cikin gida da suka yi kusan durkusar da wasan na kwallon kwando a kasar. Minista Dare ya ce dakatarwar za ta bai wa kasar damar farfado da wasan tare da ci gaba da shirya wasannin lik-lik da yanzu aka yi watsi da shi minista sonde dare ya kara da cewa ma'aikatarsa za ta kafa kwamitin riko da zai lura da yadda za a bunƙasa wasan na kwallon kwado a cikin gida gabanin fara tunanin yin wasan da wasu kasashen waje sai dai duk da wannan mataki na minista dare mutane irin su abdulrahman salisu garba na ganin cewa an yi matukar sake har lamurra suka a yi dama rikicin an fara tun daga shekarar 2015 ne a zaben da aka yi aka samu faction aka yi a kano aka yi a abuja da aka zo 2017 aka sake yi a benin aka yi abuja to haka ake tafiya parallel wato kowane bangare suna shugabanci da aka tashi zaben aka yi bangare biyu to zaɓe na biyu ma 2017 da eh, aka tashi sai aka sake yi a wannan bangarori guda biyu aka turo wani benin wani aka yi shi abuja to tuntuna ai gwamnatin ta san cewa ko wani rigima to inda a ce shi ministan matasa da wasanni jajirtacce ne tsaye ne akan al'amuran ai da shi da sauran hukumomi za su haɗa kai da wanda suka dace domin su ga lalle sun daidaita al'amura a harkan kwallo bari dan shigo kaɗan an taɓa yin irin haka tsakanin amaju malafin da ke risuwa giwa na plateau an yi irin wannan crisis din aka yi leading faction kowa na na shugabancin amma da aka tsaya tsayin daka akan al'amarin ai kaga dole haka aka dawo layi da shi christopher eh, giwan dole da aka ta ya hakura shi ma haka harkan hukumar kwallon dole akwai inda gaskiya take kwamiti ya kamata a yi mai karfi a kawo gyara ba abin da ya shafi crisis na shugabanci da kuma ita harkan kwallon kwandon layi ne duka daban-daban administrative wannan layin shugabanci ne wannan kuma layin wasan ne to aka ce layin wasan ya eh, layin shugabanci ya zo ya shafi layin wasan to an kashe wasan gaba daya yawa to yanzu misali a tambaye ka shawara ah, me kake ga duk da cewa ka fara dan kawo mafuta dai amma menene tartibi kake ga ya kamata a ce gwamnati ko kuma su hukumomin da abin ya shafa sun yi don ganin cewa an dawo kan hanya shi ismail abubakar wanda ya wakilci shugaban wanda ya wakilci ministan matasa da wasanni wanda ya magana da yawunsa bayan fitar da wannan takardar ya yi magana cewa za a cire kwamiti mai karfi domin ta duba al'amarin to da tun farko abin da ya kamata su yi kenan fitar da kwamiti mai karfi domin su haɗa wayannan bangarorin guda biyu to ko yaya 'yan wasan na kwallon kwando suka je a sakamakon ɗaukar wannan mataki shin suna ganin an kama hanya mai billewa kuwa gaskiya wannan abun eh, ba mu ji sa ba kuma kamar an abu na mu ne an buge mu ne a zuciya wanda duk wanda ya taba wannan wasa kamar ya taba mu a gaskiya halal hakika ni har ga Allah ban ji daɗin haka ba wanda hakan gaskiya bai dace ba to amma ita gwamnati ta ce ta yi haka ne saboda rikicin cikin gida da ake da shi na shugabanci musamman a cikin wannan kungiya ta wasan kwallon kwando ta kasa. eh to tunda wani abu baya hana wani abu rikicin cikin gida rikici ne wanda wannan namu ne na cikin gida amma kuma shi ƙwallon kwando kamar da aka sani duk duniya ne ake yin shi kuma wani wasa ne wanda idan aka ce za a ɗauko tarihinsa yana ɗaya daga cikin wasannin duniya da ake so ba ma saboda kawai ana son shi ba saboda yanayin da mutanen da suke buga wasan suna burge mutane in ka ɗauko kamar su Michael Jordan um, Um, lebron james da su kori so mutane da yawa suna son irin wa'annan abubuwa saboda yana burge su ne to yanzu mu dawo maganan cewa um, akwai um, rikici na cikin gida rikici na cikin gida ba shi dai hana mu mu tashi mu fita mu je mu yi sadar da abubuwan da ya kamata na wasannin mu ba ko kuma ita kasar najeriya ko tim din najeriya wanda za su yi su je su wakilce mu a wasannin da za a yi saboda idan har ba mu samu wakilci kamar ambassadors nan daga da turanci ba mu samu wakilci wanda suke wakiltar najeriya ba ya dai a san kasar najeriya tana da potential kamar da da turanci ake cewa potential amma da hausa ake cewa masu kwazo da da basira wanda har za mu iya tallatawa ko kuma su su samu suna fita suna gwadawa cewa najeriya din nan muna da potentials kamar irin wayannan ba ka gamsu da matakin kafa kwamiti da ita gwamnati ta ce ta yi wanda zai rike gudanar da harkokin uh, wato wasan kwallon kwando na tsawon shekaru biyu eh to ta wani hannu na gamsu ta wani hannu ban gamsu ba dalili idan na ɗauke shi ta hannun dama wato na gamsu shine duk abin da za a yi za a yi dama don a gyara ne so kamar mota ne idan yake tafiya in har an samu wani fault ko kuma an samu wani abin da bai dace ba kamar taya ko wani abu ya kamata a canja shi to amma fa ta wani hannu a tabbatar da cewa fa tsoffin su ma suna da experience wanda in an bar su ko kuma aka canja su aka samu waɗansu za su iya gyarawa so haushe kan ce da tsohon da sabon gini gwanda ya ko so ni a rawa ganin bai kamata a ce dukkansu a rushe su yayin da wasu ke dora alhakin lalacewar harkokin wasan kwallon kwando a najeriya kan ma'aikatar wasannin kasar a gefe guda mutane irin su honorable isa maturi tsohon shugaban kwamitin wasanni na majalisar wakilan najeriya sun gamsu da matakin da ma'aikatar wasannin kasar ta ɗauka umarnin da shugaban kasa bayar na cewa a cire najeriya daga dukkan gasanni wanda ya shafi kasa da kasa na kwallon kwando wato basketball ni a waje na yi daidai amma sassala da sanadin wannan rigima na nigerian basketball association ko ka fara ba zan yi ba tsohon minista solomon dalon shi ya haɗa wannan rigima ba na manta lokacin an zo za a yi zaɓe na ƙungiyoyi na wasanni ƙarfa ƙarfa ya yi ya hana a zaɓi wanda jama'a suke so wadda ƙungiyar take so wadda ya bauta wa ƙungiyar ƙwallon kwando ta najeriya ya buga mata wasa ya yi shugabancinta ya ɗaukaka darajanta tun daga afirka har zuwa ƙasashen duniya wannan mutum kuma shine tijjani ba abin da yanayin nan gaskiya ba abu ne wanda yake yi wasa da shi ba kuma a lokacin da aka so a yi zaben nan da an bari an yi zaɓe shi za a zaɓa amma wannan bawan Allah ya san yadda ya raba su amma da ke tijjani mai haƙuri ne ya danna zuciyarsa bai yi rigima ba kaga gashi yanzu Allah ya gwada gaskiyar magana kuma duk da haka ma duk da abin da aka masa na walakanci wanda minista ya so ya masa bai hana ya ci gaba da taimakon ƙungiyar ba bai hana ɗaukar nauyin wasannin ƙungiyar ba to saboda haka ni a waje na wannan abu ya daidai To masu wurare a nan shirin ya kawo ƙarshe a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na sashen Hausa Radio France International musamman Ibrahim Malam Goji da ya taimaka wajen haɗa wannan shiri. Ni Abdulrahman gambo Ahmad da na gabatar ke cewa mu huta lafiya.